من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أراها جعلنا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأضرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تَدْعُونَ إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ۖ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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha takwas ga wata ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas ya yi daidai da sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu yi ƙoƙarin gabatar da fassarar aya ta hamsin zuwa aya ta hamsin da bakwai suratu yusuf alaihi salam insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi guda bakwai suna karantar da Musa kayyar da Allah maɗaukaki ya yi ma annabi Yusuf alaihi salamu a duniya. Sakayyar da Allah maɗaukaki ya yi ma annabi Yusuf alaihi salam a kan jarabawa da ya mata tun daga duniya. Bayani ya gabata cewa annabi Yusuf alaihi salam ya fassara mafarkin da sarkin gari ya yi mai mulki kuma an kai labarin fassara mafarkin annabi yusuf alaihi salam ga wannan mai mulki din allati kana ra'aha bima a'jabahu wannan fassara ta annabi yusuf alaihi salam ta ba ma wannan sarkin sha'awar rayuwar annabi yusuf alaihi salam fasarar da annabi Yusuf ya yi ta gamsar da wannan sarkin wannan dalili ya sa ya gane annabi Yusuf babban mutum annabi Yusuf mutum ne wanda Allah madaukaki ya masa arzikin ilimi da kuma kyawun hali domin ba ilimi kawai ba ya zama mutum ya samu ilimi kuma ya samu kyawun hali Allah ka mana arziki da su annabi Yusuf alaihi salam ya hada su ya gane annabi yusuf alaihi salam mutumin kirki ne domin ta wannan fassara da ya na mafarki ba tare da ya jinda ya sharadi ba ya nuna cewar yana tausayin al'umma yana tausayin bayin Allah da za su shiga halaka a dalilin farin da ya cinkari ƙasa wannan sarki bai yi wata wata ba nan da nan يتي وقال الملك اتوني به وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي على أيديهن إن ربي بكيدهن عليم wato sarkin ya gane annabi yusuf alaihi salam mutum ne mai tausayin jama'a ka lura da kyau a ce mutum ne yana fursuna sai ga shugaban ƙasa ya aika prison yana da bukata wajen wani dan fursuna abinda wannan ɗan fursuna zai fara gindayawa shi ne a fitar da shi tukuna amma annabi yusuf alaihi salam kai tsaye ya ba da fassarar mafarki ba sharadi aka zo aka kai ma sarki wannan fassara sarki ya ce idan za a samu mai tausayin jama'a a cikin kurkuku wannan mutumi ya kamata ya zama yana cikin jama'ata irin su nake bukatar zama da su don haka qalan maliku sai sarki ya ce yace ne bihi ku zo min da shi falamma ja'ahu rasul lokacin da jakada ya iso fursuna jakadan sarki ya taho kurkuku ga annabi yusuf alaihi salam kaga nan Allah madaukaki ya faɗi wato wanda ya kawo sako na biyu kamar ba na farko bane Ita eh, tana yiwa kuma haka don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya canza kalma din ya kawo kalma ta ar-rasul ba mu san waye ba kuma babu hikimar gaya mana ma sunansa illa dai kawai sarki ya aika dan sako dan sako ya kai shikenan sai ga jakada ya shigo fursuna ya zo ga annabi yusuf alaihi salam ya kai yusuf ga sakon sarki mai ƙasa mai mulki yana buƙatar ka je ka ganshi sannan kuma sai annabi yusuf ya gwada ikonsa kala sai ce ban zuwa irjib ila rabbika ka koma ga mai gidanka shi wannan sarkin fas'alhu sai ka masa tambaya ma balun niswatin lati qatta'na aydiyahunna ina labarin matan nan shekaru da yawa da suka wuce waɗanda suka yanke hannuwansu inna rabbi bi na Ali, lalle Allah mai iko da ni Allah mahalicci na masani ne game da kaidin da suka kulla akwai fa'idoji kamar guda goma sha hudu na ilimi waɗanda muke samu cikin waɗannan ayoyi guda bakwai wato fa'idojin da suke suratu yusuf sun fi dubu kamar yadda ibn kamil zuziya ya yi faɗa suna da yawa illa dai ka taɓa wanda za ka taɓa ka bar saura amma ga waɗannan ayoyi guda bakwai akwai fa'idoji kamar goma sha wannan aya tana nuna mana cewar annabi yusuf alaihi salam ya yi sharadi kafin ya fita kafin ya amsa bukatar sarki ya yi sharadi kafin ya amsa bukatar sarki amma in ka lura da wancan zuwa da aka yi masa bai sharadi ba sai ya amsa bukatar sarki ya bashi ya bashi amsa tambayarsa amma yanzu da sarki ya aike na biyu fa annabi Yusuf sai ya zamanto bai yarda ya amsa bukatar sarki ba sai ya ginda ya sharadi me dalili me ya bambanta su wancan matsala ce ta al'umma gaba ɗayanta wannan gayyata ta biyu bukata ce ta sarki shi kansa saboda haka ba maslaha ce ta shafi al'umma gaba ɗaya kai tsaye ba maslaha ce da ta shafi bukatar sarki saboda haka sai annabi yusuf ya noke kuma akwai hikima cikin haka hatta la yanzura ilaihi al-maliku bi aini tuhuma annabi yusuf alaihi salam yana da basira yana da ilimi bare ma annabin Allah ne sai ka san duk wanda aka ce maka annabi to ba a kamanta shi da kowa ta wajen ilimi da hangen nesa da basira ba a haɗa shi da kowa saboda haka annabi yusuf ya yi hange babban sarki yanzu ga shi ya aiko yana da mata ni kuwa akwai abin da ya shigo da ni fursuna idan na yadda na fita na yadda na fita na je ga wannan sarki na biya mar bukatarsa har abada duk zaman da za mu yi da wannan sarkin zai rika kallo na da wancan laifin da ya kai ni fursuna to kafin in amsa bukatarsa bare ya san ni waye tukuna wannan laifin ya tabbata na yi shi ko ban yi shi ba wallahi abin da annabi yusuf ya yi a nan hatta manzon Allah sai da ya jinjina masa wanda ke nuna cewar annabi yusuf alaihi salam ya samu falala ya samu daraja kimarsa tana da yawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin Abu Huraira yana sahihul Bukhari yana kitabu ahadithul anbiya yana sahihu Muslim kitabul iman babu ziyadati tuma'aninatil qalbi bi tabahuril adillah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace walau labistu fi sijni tula ma labisa yusufu da ni ne na zauna a kurkuku na dade irin daɗewar da annabi yusuf alaihi salam yi. la'ajabtu da'i da na amsa wa mai gayyatar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni ne na kade a kurkuku irin dadewar da annabi su yayi da na amsa wa mai gayyatar nan da ya taho daga wajen sarki kaga idan aka ce shugaban kasa yayi sako zuwa fursuna ina ganin da Roberts din ma ba su da ikon magana ko sai dai a buɗe kofa fursuna fitai fitai manzon Allah ya ce ayi in da ni ne amsawa zai akwai riwaya da ta zo cikin al-musnad imam Ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan aya ta hamsin ta surat Yusuf fas'alhuma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna lokacin da manzon Allah ya karanta wannan aya sai ya ce law kuntu ana da ni ne nake gurbin annabi Yusuf a wannan lokaci la al-ijaba da na yi saurin amsa dan sako na gama magana ina daure wando na kai kawai mu tafi musu wa mad wa mad tagaiti uzur ba ni ko neman uzuri in ji manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake inda ni ne ina amsa wannan gayyata ta sarki a cikin sauri wannan yana cikin hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar cikin fathul bari mujallal na shida shafin ɗari biyu da tisin da biyar game da hadisin nan wanda manzon Allah ke jinjina ma annabi Yusuf alaihi salam annabi yake cewa inda shi ne da ya gaggauta tafiya wannan magana sai ta doki hankalin malumma malamai ke magana to ya akai manzon Allah ke faɗin irin wannan game da annabi Yusuf shine ibnu hajar ya ce ai tuni an gane tawabu'an kaskantar da kai ne na manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tawali'u manzon Allah yakan kaskantar da kansa kuma a ka'ida at-tawabu la yahub martabatal kabiri idan babban mutum yayi tawali'u bai rage mar kima bal yaziduhu rif'atan wa jalala idan babban mutum yayi kaskantar da kansa to baya nakasa kanshi ko kadan ƙara mar ɗaukaka ma yake kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce ba yanda za a yi dan adam ya kaskantar da kai face Allah ya ƙara daga shi wannan yana kama da maganar annabi Yunus alaihi salam wanda manzon Allah ke cewa la ni ala Yunus kada ku rika fifita ni akan annabi Yunus alaihi salam amma kowa ya sani manzon Allah ya dara su me yasa manzon Allah ya faɗi haka tawali'u saboda kada mu yi abin da ahadul kitabi suka yi ya zama mutum yana cewa ga nawa Annabi, wancan ba nawa bane a'a manzon Allah bai son haka duka manzannin Allah na musulmi ne ka daraja kowane manzo kamar yadda kake daraja manzon Allah wanda shi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta da mu a cikin alkur'ani akwai ma malaman da suke ganin lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan maganan qabla an ya'lama annahu afdal min jami' min al-jami' kafin Allah ya sanar da shi ya fi duka manzannin Allah daraja dan daga baya ne Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo ya faɗi wannan ya faɗa ne kafin ya sani ai shi ne ya fi daraja akan duka manzannin Allah akwai malamin da ake kiransa ibnul malaki abdullafi bin abdulaziz wanda ya rasu a hijira ta ɗaya shekaru shida da suka wuce yana cikin manyan malamai da aka yi. yana cewa i'lam anna hadha laisa ikbaran annabiyina sallallahu alaihi wa sallam kada ka ji wannan hadisi sai ka ɗauka ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da haƙuri irin na annabi yusuf kar ka yadda kai wannan fassara kuskure ba haka ba bane illata sabrihi ya'ani laisa isbaran annabiyina bi eh, eh, tabajjurihi wa qillati sabrihi baya nuna cewa manzon Allah yana da karancin hakuri بل فيه ذلة فيه دلالة على مدح يوسف عليه السلام إلا دي النبي صلى الله عليه وسلم haka هكذا saboda yabo ga annabi Yusuf alaihi salam wa tarkihi al-istijala bil khuruj annabi Yusuf alaihi salam bai da garaje bai gaggauta fita daga kurkuku ba li yazura an qalbi al-malik matuhima bihi min al-fahisha me ya dalili abu amsa guda ɗaya ce abinda yasa annabi Yusuf bai amsa gayyatar sarki ba saboda wancan tuhumar zina da take kansa wala yanzuru ilayhi bi ainil mashkuk idan ya fita ya je ga sarki abin da zai faru sarki zai rika kallonsa to ga mutum da ilimi amma kuma an ce fadda zai kai shi kurkuku anya to kaga ba zai saki jiki da shi ba wannan shi ake kokarin kawarwa akwai wani hadisi ma da ya taho mursal hadisin ikrima yana riwaya ta yana riwaya ta al-imam hakim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad ajibtu min yusuf wa sabrihi na yi mamakin annabi yusuf alaihi salam na yi mamakin haƙurinsa wa karamihi na yi mamakin karancinsa yana da kirki yana da haƙuri abubuwa guda biyu din nan na yi mamakin su wallahu yaghfiru lahu hina ila anil baqarat al ijafi istiman manzo Allah yace lokacin da aka mar tambaya game da mafarki walau kuntu makanahu inda ni ne aka zo min da wannan mafarki ina fursuna ma akhbartuhum hatta ashtarata alai hatta ashtarita alaihim an yukhriju manzo Allah ya ce inda ni ne ba zan fassara mafarkin ba sai na musu sharadin ku fitar da ni wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai inganta ba duk da cewa al-Imam al-Hakim ya inganta hadisin al-Litani al-Mudrak hadisin 3002 Eh, kamar yadda ibn kafir ya faɗa ne a tafsirin sa hadisu ba'ifun jiddan hadisin yana da rauni kwarai manzon Allah bai faɗi wannan ba annabi yusuf alaihi salam babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinjina ma haka malaman tafsiri suke magana kamar misali al-imam Muhammad Jamaluddin al-Qasimi littafin tafsirin sa Mahasin ta'wil mujallad na shida shafin 185 madahabun nabi me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yabo ga annabi yusuf manzon Allah ya yi yabo ga annabi yusuf ne ala hazihi al'anat saboda jinkiri kada ka zaune garaje shi yasa manzon Allah ya yabo gare shi ka zama mai jinkiri wa kana fi tayyi hadhihi al-midha bil anat wa tathabbut tanzihuhu wa tabri'atuhu mimma la'allahu yasbiqu ila al-wahmi wannan jinkirin jinkirin da annabi yusuf alaihi salam yayi akwai alkhairi a cikinsa saboda ƙoƙari yake ya kare kansa daga tuhumar da aka yi mai annahu hamma bi imra'atil aziz hamman yu'akhadhu bihi yayi yunkurin lalata da matar babban mutum matar mai gidansa wanda laifi ne saboda haka annabi Yusuf yake so ya wanke kansa daga wannan tuhuma da aka mai إذا sabara wata tasabbata fi ma lahu Allah yasbira fi wa huwa al-khuruj min as-sijn ma'a anna فلأن يصير فيما عليه أن يصير فيه من الهم أولى وأدر akwai wata hikima kuma كما kamar yadda malamin ya faɗa a tafsirinsa ya ce idan aka koma ga kake aka ce mai ai wannan kursunan ya ce a tambayi wasu mata akwai hikima a guri sarkin zai yi tunani idan mutumin nan yana iya haƙuri ba shi da garaje ya za a yi a tuhumta shi garajen laifi na sha'awa wanda yana fursuna an ne fito ya kinta ya yi garaje kaga inda a ce eh, ya yi inda a ce mai garaje ne babu shakka za a ce za a iya alakanta wannan zina da shi ya nuna cewar mai haƙuri ne wanda ma ya ki fita daga fursuna saboda jinkiri yana auna abubuwa yana tunani ya za a yi ake mai irin wannan basirar ya yi lalata da matar wani saboda in ka yi tunani mai zurfi ba za ka yi zina ba haka ma al'imamu razi cikin tafsirinsa a tafsirin Kadir, fassarar wannan aya ya ce akwai abubuwa guda uku na farko annahu law kharaja fil hal da dai annabi yusuf alaihi salam ya fita a take daga kurkuku فربما كان ya في قلب الملك من تلك التهمة أثرها kamar yadda muka ce na farko idan annabi yusuf ya yi garajen fita daga kurkuku ba a rasa ragowar zargi a zuciyar sarki ko da yana tare da annabi yusuf alaihi salam zai rika tuhumarsa domin idan kana mu'amala da mutumin da ya taɓa yin fursuna za ka ringa anya to wannan dai sai dai mu dai zauna ana dan hattara don ya fa taɓa shiga fursuna kar ba ya cuce ni waye san ma me aikata su kaga akwai rashin yarda tsakanin sarkin da annabi yusuf alaihi salam wannan shine abu na farko wanda annabi yusuf yana so ya kau da shi yana so ya kawar da wannan tuhumar wannan rashin yarda wannan sarki da za a iya samu a zuciyar sarki idan ma zai yi mu'amala da shi dalla zalika ala bara'atihi min tilka tuhuma فبعد خروجه لا يكثر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة إذا يزما an wanke laifinsa kafin ya fito idan ya fito ba كلنشي sake kallon shi da tuhumar zina waye wanda zai wanke shi babban sarki idan aka samu wannan dama fa annabi yusuf alaihi salam ya kubuta kenan wa an yatawassala biha ila ta'ani fi nabiyu anna al-insana alladhi baqiya fi sijni isna isnatay asharata sanatan al-imam razi yace dalili na biyu mutum ya zauna a kurkuku ya shekara goma sha biyu idza talabahu al wa amara bi ikhraji idan sarki ya neme shi yayi umarni a fitar da shi a zahiru annahu yubadiru bil qurun zahiri bisa ɗabi'a ta ɗan adam duk wanda ya shekara goma sha biyu a kurkuku aka nemi ya fita da gudu zai fita bisa ɗabi'a ta ɗan adam fa haisu lam yakhruj to tun da annabi yusuf shi kuma ya ki fitowa fa ya nuna shi daban ne da sauran mutanen da aka sani kaga abin da ya aikata ilimi ne yake karantar da su inda sauran jama'a ne za su yi garajen fita fa haythu lam yakhruj wa urifa minhu kaunuhu fi nihayati al wa sabri wa sabati wannan ke nuna cewa wannan mutumin ya kai makura ta wajen hankali ya kai makura ta wajen haƙuri da rashin garaje wa zalika yasiru sababan li an yu'taqida fihi wannan kadai ya isa dalilin zai sa sarki ya gane abinda ake zargin annabi yusuf da shi ba gaskiya ba ne na uku annal timasahu min al-malik an yatafahhas an halihi annabi yusuf alaihi salam ya aika ma sarki cewa ya binciki halin waɗancan matan ya dullu aiban ala shiddati taharati ka fito daga kurkuku sai ce je a tambayi waɗanda suke zargi na tukun ban gaji da zama ba in har yanzu suna kan bakansu kuma ba wani abu bane fa sai nace a nan idan aka ce annabi yusuf alaihi salam bai fita daga kurkuku ba sai da ya nemi a yi bincike game da waɗannan mata kaga yana nuna cewar ba shi da laifi ba shi da laifi izlaukana mulawwasan bi wajhin ma'a da dai annabi yusuf alaihi salam ya kasance yana da laifi ta wata fuska da kana ka'ifan an yuzkara ma sabaka zai zama yana tsoro ne kar fa a faɗi wannan abin zai zama yana tsoro don haka fa'ida ta farko kenan annabi yusuf alaihi salam ya yi sharadi kafin ya fita sai kuma fa'ida ta biyu ka lura da magana da annabi yusuf ya yi sakon da ya aika ma sarki akwai ladabi akwai tarbiyya a cikinta babu rashin kunya lam yaqul abaitul khuruja lokacin da jakada ya shigo kurkuku sarki na kiranta bai gaya masa amsa mara kyau ba bai gaya masa amsa mara kyau ba bai nuna alamar yayi gore ko yayi tawaye ko ba zai bi umarninsa ba illa dai yace ka je ka gaya masa sarki a tambayi labarin waɗancan mata kaga a fakaice ne yake nuna kafin in fito akwai wani abu da ya kamata a duba ba laifi ba ne saboda an saba ma shugaba don maslaha da ta shafi mutum maslahar ta shafe shi ne ta shafi tsarkakarsa wanda ko in ya fito sarki ya ce zai mu'amala da shi a irin wannan yanayi to wannan zai iya shafan sarkin shi kansa darajar sarkin za ta naƙasa domin idan sarki ya kusanci mutumin banza shi ma sarkin ana danganta shi da mutanen banza don haka abin da ya aikata kamar taimako ne ga sarkin tunda sarki yana ganin shi mai tsarki ne mai tsafta ne mai halin kirki ne to ya kamata sarki ya tabbatar da hakan kafin ya fito idan shi bai da halin kwarai to bai kamata sarki ya nemi mu'amala ba da irin ba domin darajarsa za ta zuba ne to shi yasa malamai suke cewa saba ma shugaba saboda maslahar da ta shafi mutum wanda tana iya zama kariya ga mulki din ba laifi ne a sunnar manzon Allah a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu abdul barr ya fada yana kitabul istizkar a mujallal na kafa shafin biyar wanda akwai misali da yawa wanda malamai suka bayar a nan misali cikin su shine wata mata da take hidimar masallaci ta rasu sahabbai suka yi jana'izar ta ba su gaya wa manzon Allah ba wannan abu lokacin da manzon Allah ya ji labari sai da ya musu fada ya akai matan nan ta rasu ku gaya min ba ta ce a ya rasulullah maslaha suka duba suka ki gaya wa manzon Allah annabi sai ya shiru wato ba laifi bane mutum ya aikata wani abu wanda zai zamanto kariya ne ga shugaba maimakon batanci gare shi shine abin da annabi Yusuf alaihi salam ya aikata idan ka duba sharhu riyad salihin na ibn al-usaymin yayi magana shi ma akai dangane da shugabanci fa'ida ta uku a cikin wannan aya wato annabi yusuf alaihi salam ya gane abin da sarki ke nema idan sarki ya ce ku kira shi annabi yusuf ya riga ya gane zai shiga fadar sarki to akwai wani abin da zai faru mijin matan da ake zargin annabi yusuf ya yi lalata da ita shi ma yana ila yana fadan sarki za a sake gamuwa to kaga duka yanzu suka gamu sai ringa harararsa aba wannan ko da dai annabi Yusuf ya fito saboda zai rika tunanin annabi Yusuf ya yi lalata da matarsa shi yasa annabi Yusuf alaihi salam ya nemi a wanke shi daga wannan laifin wannan yana daga cikin bayanin al-Imam Tabari in ka duba tafsirinsa na wannan aya ya kawo hadisin Abdullah bin Abbas law kharaja Yusuf yawma idhin da dai annabi Yusuf alaihi salam ya fita daga kurkuku a ranan qabla an yu'lima malika bi sha'nihi kafin a sanar da sarki game da labarinsa ma zalat fi nafsil aziz min haja wancan mai gidan nashi har yanzu a zuciyarsa akwai ragowar abin da yake ji na bakin rai akan annabi su. yakulu zai rika in dai suna ko da suna cikin mulki hadha allazi rawa da imra'atahu ga mutumin da ya taba neman matarsa ba zai sake jiki da shi ba wannan gwamnatin ba za a ci nasara ba saboda zai zama maimakon a haɗa kai a samu ci gaba zai zama wannan yana ƙoƙarin ka da wancan ne wannan yana ƙulla sharri ga wannan annabi yusuf bai son haka kaga akwai ilimi mai yawa ga annabawan Allah sannan a nan akwai fa'ida ma muhimmiya wanda ita ce ta gudu. waye musabbabin shigan annabi yusuf kurkuku matan nan ai kaga da cewa yayi a tambayi matan nan ta yusuf don ita ce ta kawo shi fursuna amma ku duba hikimar annabi Yusuf alaihi salam bai kira ma sunanta ba ina labarin matan nan da suka yanka hannuwansu kaga annabi Yusuf ya ma watsi da ita bai ma kira sunanta ba wannan basira ne domin idan aka yi maganar ta ita kadai to ai akwai sauran mata kowace tana nan da burin ta samu lalata da annabi Yusuf alaihi salam idan kuma aka ɗauko maganar su daga sama to za a dire a kanta kaga ilimi ne sannan ga alamar annabi Yusuf ya rufa mata asiri to me ya faru gaba alama khatubukum izra wa tunna sufa an nafsi قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحص حصل حق أن راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ساقوان النبي يوسف عليه السلام يا إفوق فركي قال فركي كما يا أيكة أبنى النبي يوسف يا نبا عليه السلام ما خطبكن sarki ya tara mata ya ce meye zancen ku ku gaya min labarin ku izra wa tunna yusuf an nafsihi har da kuka nemi lalata da annabi yusuf alaihi salam kaga annabi yusuf bai ce a tambaye ka ba da annabi yusuf ya ce a tambayi matar mai gidansa da matar kawai za a kira amma sarki ce ina labarin matan nan saboda haka sarki sai tara matan Meye zancen ku da kuka nemi lalata da annabi yusuf alaihi salam wannan guri ya babu wata fa'ida muhimmiya ya nuna mana sarkin nan mai adalci ko da dai ba musulmi ba ne sarki bai wakil wani ba ai kaga sarki yana iya cewa to na naɗa kwamiti na bincike a'a to ba ruwan shi da kwamiti direct ya tafi ga jama'a saboda ya magance matsala domin ta naɗa naɗan waɗannan kwamitoci da kake gani ta nan barna ke shigo wa jama'a nada kwamiti ya yi kaza kwamiti ya yi kaza sarki sai a ɓoye abu bai ma san me ake ba sarkin kai tsaye ya tafi ga al'amarin saboda me saboda akwai tuhumar wani mutum da aka yi kuma wannan mutumin da akwai alamar babban mutum har an mara hukunci akan zalunci ya shekara kamar goma sha biyu yana fursuna kai ba maganar wani kwamiti da kaina zai kaga akwai alamar sarkin yana da adalci fa'ida ta shida ita ce fa'idar fikihu wanda malamai suka shiro daga wannan aya fa'idar fikihu ita ce alƙali yana iya sauraron ƙara alhali wanda ake tuhuma baya gudu Allah ya mun gadi yanda kuma babu saɓani a tsakanin malaman sunna akan wannan matsala in ka duba littafin almuguni na ibnu qudama mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari hudu da tamanin da biyar babu laifi dan an saurari ƙara domin abin da alƙalin ya aikata kenan ko da dai eh, wannan sarkin ya aikata kenan ko da dai sarkin ba musulmi bane amma abin da ya aikata alqur'ani ya tabbatar da shi saboda haka aikin da yayi aiki ne mai kyau ko da kafiri ya aikata abu mara kyau eh, mai kyau shari'a ba ta kyamarsa ba ta kyamar aiki saboda ai ba musulmi ne ya aikata shi ba sarkin ya tafi ya tara matan yana tambayar su kaga yana ainihin bitar shari'a da aka yi a dani an nemo su amma annabi su baya gurin a ka'idar musulunci ba laifi bane domin da laifi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawatar a kai illa kawai abin da malamai suke cewa ba daidai bane a yi hukunci sai kowanne yana gurin kada a yanke hukunci alhali wani bangare baya gurin dole sai duk suna gurin amma ana iya sauraron damuwa ana iya sauraron koke alhali babu wani wanda babu wani bangare a wurin ba laifi bane wanda yana littafin al-Imam al-Mawardi na Adabul Qadi akwai littafin da ya rubuta akan latubba na alƙalanci yana mujallal na bishafin 334 babu laifi dan alƙali ya saurari ƙara amma ba shi da ikon yanke hukunci sai bangarorin suna gurin dan ya tabbata ya yi hukuncin akan adalci dalilin sa ko akwai hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda sayyidina ali ya ba da labari ya ce ba aka ne rasulullahi yaman qabiyan wata rana manzon Allah ya kira ni ya naɗa ni alƙali a ƙasar yaman kai ali na zaɓe ka kai ne alƙali ka tafi yaman sayyidina ali ya ce ya rasulullah tursiluni kana tura ni yaman in yi alƙalanci wa ana hadithu sunni gani yaro saurayi saurayi yayi alƙalanci na biyu wala ilma li bil qada'i ba ni zama da ilimin alƙalanci yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai za' Allah yake inna Allah sayahdi qalbaka idan kana maganar baka da ilimi ne Allah zai shiryar zai shiryar da zuciyarka zai shiryar da zuciyarka idan kana tsoron kai saurayi ne kai domin abin da ake gudu ga kuruciya yaro shine kuruciya idan aka sa matashi ya zama alkali to tana yiwa wannan kuruciya ta ɗauke shi ya aikata abin da bai dace ba shine manzon Allah ya ce Allah zai shiryar da zuciyarka tunda ni na tura ka wa yuthabbitu lisanaka kuma Allah zai tabbatar da harshenka za ka faɗi gaskiya akan hukuncinka amma ga abin da zan gaya ma guda ɗaya Fa'iza iza jalasa baina ya al-qasma duka idan da aka samu suna jayayya da juna fala taqbina fala taqbiyanna ala hatta tasma min akhar min al-akhar karka yadda kai hukunci sai ka saurari maganar wancan kama samita min al-awwal kamar yadda kaji ka saurari maganar wannan mai kara na farko ka saurari abokin karan shi ma idan ka saurare su duka fa innahu ahra an yatabayyana laka al-qada ta haka ne mafi dacewar ainihi fuskar karar ta fito fili sannan zaka gane ina gaskiyar ta dosa a ali yace fa ma ziltu auma aw ma shakattu fi qaba'in ba'd tun da na rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban bushe ba alƙalancin nake a ƙasar Yaman sannan ban taɓa shakkan hukuncin da zan yi ba kamar inda manzon Allah ya faɗa saboda Allah ne yake wa sayyidina Ali taimako a kai bisa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana sunan Abi Dawud yana kitabu kaifal qada kuma yana al-musnadul imam ahmad akwai riwayar hadisin al-litahi sunan tirmidhi sayyidina ali yace qala li rasulullah manzon Allah ne yace min idza kaba ilayka rajulani idan mutane biyu sun kawo ƙara gabanka fala taqbul al-awwali hatta tasma'a min kalam al-akhar hatta tasma'a kalam al-akhar kada ka hukunta wani abu game da na farko sai ka ji maganar wancan na ƙarshe waɗannan hadisai sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari uku da kuma irwa'ul galil hadisi na dubu biyu da ɗari shida da sittin da bakwai al-imamu shaukani ya yi magana a kai cikin bayani da ya akan alƙalanci a nailul awqar a mujallaji na takwas shafin ɗari uku da goma sha shida fa idza qaba qabla as-sama'i min ahadin al-khasmaini kana hukmuhu batila a ka'ida da manzon Allah ya karantar da mu idan wani ya yi hukunci kafin ya saurari ɗayan abokin ƙara to sa hukuncin banza ne ba za a yi aiki da shi ba shi sarkin da ya yi zamani da annabi yusuf alaihi salam abin da ya aikata sauraron ƙara ne ba hukunci ba ne Allah ya samu gani saboda haka sai ya dace da ainihi abinda manzon Allah ya zo da shi alqur'ani yana tafiya wato daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda sarkin ya aikata sai zama ba laifi bane wato ya dace da ainihin karantarwan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya mana da a ce ya yanke hukunci to anan za a ce eh, ya saba ya saba ma ainihin shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita lokacin da sarki ya tambayi waɗannan mata kunna sai suka ce hasha lillah yani bara'atun min hada bara'atun min Allah min hada bara'atun lillahi min hada wato muna barranta ga Allah game da wannan abu da aka faɗa matan kaga bayan shekara goma sha biyu hankulansu sun dawo jikulu shi yasa ake cewa wani lokaci za ka yi abu saboda kuruciya amma idan aka kyale bayan wani lokaci kakan gane ka yi kuskure bayan shekara goma sha biyu da malamai na tafsiri da yawa suke cewa annabi yusuf yi a gidan yari ya zama waɗannan mata lokacin da sarki ya kira su su suka ce ina Sarkaka ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wannan yaro na alaihi so shi ba mu san wani mummunan hali gare shi ba ba mu san wani mummunan hali gare shi ba gaba ɗayansu sun faɗa to me ake nufi a nan wato shine ake cewa idan kana da miyagun abokai har za ku iya haɗuwa ku tattauna wani abu mara kyau ka sani tun daga duniya akwai ranar da za ku bar ranta gare ka tun daga duniya idan ka haɗa kai da mutum idan wannan mutumin mutumin banza ne ba kan wani abin kirki za ku yi ba wallahi komi daɗewa sai ya kunyata ka komi daɗewa kaga ta kira waɗannan mata yanzu ga suna a gaban sarki sun yi watsi da ita a wannan yaro yaron kwarai lafiyar ba komi kaga sun rabu da ita to waye rage sai ga sanan tsuru tsuru gaban sarki me tace qalat imra'atul aziz sai matar babban mutum tace al'ana hafafan abu yanzu dai gaskiya ta yi halinta in ta gaskiya ta yi halinta domin ga kawayen nata duk sun yi watsi da ita an kawo lokacin da sarkin gari gaba ɗaya ya tara su sun ce ba sallafi akan kan annabi yusuf alaihi salam ba idan aka ce haffafa haƙu ana nufin ta haƙu wa bahara wa baraza gaskiya ta bayyana a yau wanda wannan yana karantar da mu cewa duk inda ka kai ga danne eh, wato gaskiya sai ta hito in ka danna gaskiya ko mai dadewa sai ta hito saboda haka kyale ta ma ya fi dacewa me ta ce masarki ana rawattuhu an nafsi ni ne na nemi lalata da shi ba shi ya neme ni wa innahu lamina sadiqi kuma shi Yusuf yana cikin masu gaskiya Allahu akbar kaga annabi Yusuf bukatar ta tabiya wanda wannan shine fa'ida ta bakwai wanda take nuna mana cewa idan kaga al'umma ta gyaru to shugaban ya gyaru idan ka ga al'umma ta ɓaci to shugabansu shugabanninsu suna nan a lalace domin yau an samu shugaba na kwarai kai tsaye ya tinkari talakawa ya zauna da su ga shi ga su yana so ya ji me ya gaskiya wanda tsakaninsa da su akwai tazara mai yawa yanzu ka lura idan aka ce wannan shugaban kasa ne tsakaninka da shi akwai akwai kansila a unguwanku ko akwai ciyaman ka tsallaka akwai kwamishina akwai gwamna a je minista a je wane ne sai an kirga wajen mutane goma kafin ka isa ga shugaban kasa shugaban kasa ya yi watsi da su ya taho unguwa ya kira mata ku gaya ne me ya faru alama ce ta shugabanci kirki akwai hadisin da ya zo a sahihul bukhari yana kitabul jihadi wa siyar babu du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallam an-nasa ila al-islam hadisi na dubu uku da da da shida ishirin biyu. hadisin kaisu bin abi hazi an tafi aikin haji an tafi aikin haji ya zamanto ga wata mata ta ki yin magana wannan ya faru zamanin sayyidina abubakar bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar shine shugaba ga wata mata ba ta yin magana aikin hajjinta wato bayan wato aikin ta za ta hana kanta yin magana wannan yana cikin al'adu na jahiliya aka za ka gaya masa na abubakar sai na abubakar ya ce ku kai ni wurinta bai wakilta kowa ba ai akwai malamai da yawa cikin sahabban manzon Allah akwai manyan malamai waɗanda sai na abubakar zai iya tura su sai na abubakar ya ce ku kai ni wurinta. ga ni aka zo da sai na abubakar ce kin yi bako waye bakon to gashi nan je shugabanmu ne sai aka je a mutu sai na abubakar mun nemi izini saboda aka sai ya shigo wurinta fa qala laha ya ce ki ci gaba da magana ba kyau ki aikin haji ba kya magana hajjat musammima ana cewa ita hajjinta dama ta yi niyyar sa ne ba za ta yi magana ba yani musmita qala laha kallani. fa inna hadha la yahillu sai na abubakar ce ki ci gaba da magana ki yi aikin hajji da cewar ba za ki yi magana ba wannan bai dace da da musulmi ba a shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita hakan haram ne hasa min amalin jahiliya sannan abubakar ce wannan aiki ne na mutanen jahiliya to lokacin sai da abubakar ya faɗi wannan magana kwarjini irin na sai na abubakar da kuma baiwar da Allah ya masa kalmar da ya faɗa iyakar ta kenan sai ta yi magana amma ba wanda bai zo ya ce wannan abin da ta yi ba kyau ba ta ki yadda sai na abubakar ya zo ya ce ki yi magana abin nan da kike yi al'amari ne na jahiliya kuma kafin ya shigo dama an gaya mata shugaban musulmi amma da ya ce ki yi magana sai ta yi magana maganar ta na fari shine man anta ta kaiwaye. saboda ta ji wata nutsuwa da Allah ya saukar mata wata nutsuwa wanda ta ba taɓa samun shi irin shi ba ka lura da abin da ya faru da ita wannan mata da sarkin nan ya tara su sarki ya yi magana matan nan fa ka duba sharrin da ta kulla ma annabi yusuf wanda ta kai ga annabi su ya zauna shekara goma sha biyu amma ga ta gaban sarki saboda kwarjinin wannan sarki sai ta faɗi gaskiya ita ma wannan mata zamanin sayyidina abubakar tana jin wato wata nutsuwa na sauka a kanta sai ta tambaye shi mana ta kai waye sai sunan abubakar ya ce imru'un min almuhajirina wani mutum ne daga cikin muhajirai wani mutum ne daga cikin muhajirai la haula wala quwwata illa billah ka duba tawali'un sayyidina abubakar ai bai ce babban shugaban ƙasa mai martaba ya kawo inkiyoyi ya maka kafin ya gaya mata sunansa ba ba lakabi ba komai ya ce wani mutum ne daga cikin muhajirai amma matan sai ta matsa ayyul muhajirin ai muhajirai suna nan da yawa wani gefe cikin? saboda ai muhajirai din ba daraja guda ba ce akwai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin to wani gefe kake na farkon nan masu wato tana so ta san matsayinsa kala sai ce au to daga muhajiran min quraishi na ina gefen quraishawa ni da ba quraishi ne na musulunta kala sai ce ta ko quraishawa ma mun sani daban-daban ne min ayyukan quraishin anta a quraishawan ma wani gefe kake sai sai na abubakar ya ce inna kila sa'ulin wallahi kina da yawan tambaya sai ce mata kina so ki san waye ni ana abubakarin ni ne sayyidina abubakar amma ni na kara sayyidina shi sayyidina abubakar cewa ya ana abubakar ni abubakar ne shi kenan tsurar kalma kala sai ta ce to tambayar da nake so maka ma una ala hadal amri salihi me ya daɗewar da za mu yi muna jin daɗin irin wannan gwamnati allazi ja Allahu bihi wanda Allah ya kawo mana kaga tana jin daɗi irin gwamnatin da ake cikinsa gwamnati sai na abubakar gwamnati na adalci wanda babban shugaba zai taho ya san halin da talaka yake ciki sai na abubakar ya ce mata baqa'ukum alaihi mastaqamat bikum a'immatukum in kun ga kun tabbata kuna jin daɗin mulki to fa ku tabbata shugabannin ku suna kan tafarki na kwarai matukar shugabanni ba sa kan tafarki na kwarai to babu magana jin daɗin mulki qala sai matan ta ce wa mal masu suwaye shugabannin da kake faɗa qala sai manzo eh, sai sanna abubakar yace amma kana liqaumiki ru'usun wa ashrafun shin jama'an da kika eh, wato garin ku da kika fito babu manyan mutane a unguwarku a garin ku cikin kabilar ku ai akwai shugabanni ko ya'murunakum fa fayuti'unahu waɗanda suke ba da umarni ana bin umarninsu akwai ko babu kada ta ce akwai ta ce bala kada sai ce fahim ula'ika alan nan matukar shuwagabanni sun tsaya kan gaskiya to duniya za ta yi daɗi matukar shugabanni sun bar gaskiya to babu zaman daɗi za a za a rika shiga wahala daban-daban wato wannan ya tabbatar da iri ɗaya abin da ya faru da jinna abubakar irin sa ne ya faru ga wannan sarki a zamanin annabi yusuf alaihi salam mu je aya ta gaba ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين wannan aya ta samu fassara kashi biyu zalika li na yi haka ne don ya sani waye ya sani na ɗaya ana cewa tana magana ne akan mijinta lam akunhu eh, eh, bil gaibi dan mijina ya sani ban ci sa a boye ba shi yasa na faɗi gaskiya a yau wala waqa al mahzur al akbar abinda ake zaton ya faru na lalata tsakanina da annabi Yusuf bai faru ba wa inna ma rawatu hadha shaba murawada ni dai na nemi lalata da shi nema kawai nayi famtana kuma yaron yaki wannan yasa ya ikarabtu yanzu na yi ikirari da cewar ni ne na yi laifi mijina ya sani da ya alama anni bari'a ya san cewa ba a yi lalatar ba sannan kuma ya san cewa ni ma ba ni da laifi don ban yi ba amma na nemi a yi din akwai waɗanda ke fassara shi da annabi yusuf alaihi salam wato tana nufin cewa li ya'lama yusuf anni lam akzib alayhi fi halil gaiba ai annabi yusuf baya gudun lokacin sarki yake tambayar su lokacin sarki ya tara su yana musu tambaya shin take cewa to shi yusuf ya sani ban mar ƙarya ba ban saka masa ba da mugunta kamar yanda bai saka min da mugunta ba saboda abinda annabi yusuf alaihi salam yayi abinda annabi yusuf alaihi salam yayi idan ka lura lokacin da sarki ya nemi ya je sai ya ce a yi tambaya game da labarin mata kaga bai kira sunanta ba ya rufe asirinta shine take cewa to idan kuwa annabi yusuf ba zai ci amananta ba alhali baya nan gashi kuma duk wahalar da ya shiga a dalilinta ne to bai kamata ita ma yanzu lokacin da za ta yi magana gaban sarki ta ci amanarsa ba kaga wato alheri danko ne annabi yusuf alaihi salam duk wahalar akan ta ne amma da ya tashi aika ma sarki sako sai ya ce a tambayi mata da kira ba sunanta ba ta ce to wanda ya min irin wannan yanzu kuma ni in na tashi ba mu sarki magana in mar ƙarya sai ka gana ci amanarsa liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib ya sani ban ha'ince shi ba a bayansa wa anna allaha la yahdi kaidal kuma lalle Allah baya gyara wato makircin maciya amana wato wannan ƙarshen magana tana nuna ita dalilai biyu ya sa ta faɗi gaskiya na ɗaya saboda annabi yusuf ya yi ƙoƙarin ya rufe mata asiri idan ita ta ce wato ta yi ƙarya a kansa a yanzu to gaskiya ta ci amana shi bayan wahalar ta ta bashi wannan dalilin ya sa ta yi gaskiya na biyu dalilin da ya sa ta yi gaskiya domin makircin mahaƙinta baya tabbata komi daɗewa in ma ta ci gaba da nacewa sai ta yi ƙarya ga annabi yusuf aikin banza take yi tun da gashi yanzu ma ƙawayen nata sun kunya ta in ma ta tirje gaban ma dai ba nasara za ta samu ba kaga wannan shine fa'ida na takwas wato abin da yake karantar da mu shine maganar bahaushe ramin ƙarya kurare ne saboda haka yasa ta ga uwar bari sai ta daina ta ga uwar bari sai ta daina to amma maganar ya fi haka saboda ayar da take gaba me ta ce وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم sai ta ce wa ma ubarri'u nafsi kuma ba wai ina barrantar da raina bane wannan magana da na faɗa ta gaskiya ba na nuna cewar ni mara laifi ne a'a inna nafsa la amaratun bisu shi rai mai yin umarni ne ga ɗan adam ya aikata laifi illa ma rahima rabbi sai dai rai wanda Allah ya masa rahama kawai rai na ɗan adam ɗabi'ar ta kenan rai na ɗan adam yana saƙa maka sha'awar yin zina sha'awar sata sha'awar abubuwa da Allah ya haramta rai na ɗan adam yana da wannan ɗabi'a wannan aya tana nuna mana cewa in ka ga mutum ya ki laifi ya ki daina laifi yana cewa ya kasa ba gaskiya ba ne duk wanda ka ga ya daina laifi ya dage in ka dage za ka fi karfin shaidan kowane ɗan adam ransa yana saƙa masa aikin laifi illa ma rahima rabbi hmm. sai dai inna rabbi lallai Allah ne iko da ni mahalicci na gafurun mai yawan gafara ne Ko me yawan laifin bawa in ya nemi gafaran Allah Allah zai gafarta mishi Rahimu kuma Allah mai jin kai ne ga bayi wannan fa'ida da muke samu na tara game da wannan aya maganar ta, maganar matan ne ba maganar annabi Yusuf bane domin anan akwai fassara kashi biyu da malamai suke ma wannan aya wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim akwai waɗanda suke danganta maganar ga annabi Yusuf alaihi salam akwai waɗanda suke danganta maganar ga matar mai gidan annabi Yusuf alaihi salam in ka duba tafsirin Ar-Razi na Fatihul Gaibi wato a tafsirul Kabir taqulu mar'a al-Imam Ar-Razi yace matar ce take wannan maganar ba annabi Yusuf ba tace walastu ubarri'u nafsi ni ba na barranta raina fa inna nafsa tatahaddasu wa tatamanna saboda rai na dan adam yakan saƙa mar mugun aiki kuma yakan yi buri ran dan adam yakan sa mar burin ya aikata wani abu na laifi ولهذا راوت راوت راودته لانها اماره بسوء saboda haka yasa ta nemi annabi yusuf alaihi salam ya lalata da ita illa ma rahima rabbi wato illa man asamahu Allah ta'ala sai dai kai wanda Allah ya tsare saboda ka limamu razi ya ce ka fassara wannan aya da cewa maganar wannan matan ne hadal qawl huwa al ashhar wal aliyak shi dacewa wal ansab bi siyaq al qissa in ma ka dubi yadda labarin ya zo a cikin wannan sura zaka gane matan ce take faɗin wannan maganar ba annabi yusuf alaihi salam ba al imam mawardi ya kawo shi a tafsirinsa ibnu kasir yayi maganarsa kuma dukkan su suna jingina falalan ga ibn taymiya ibn taymiya shi ya rubutu mai tsawo akan wannan aya yayi magana mai tsawo mai gamsarwa yana nuna cewar kuskure ne ka danganta wannan ayar ga annabi yusuf alaihi salam wato ba annabi yusuf ne yake faɗin wannan ba wa ma ubarri'u nafsi maganar ita wannan matan ne akwai ma abin da ya faɗa a majmu'u fatawa mujallal na goma shafin ɗari biyu da sittin da takwas قوله شيور الله سبحانه وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة zahiri in ka karanta ayoyin nan zaka gane maganar ita wannan matan ce ba maganar annabi Yusuf alaihi salam ba la yartabu fiha da tadabbara Kur'an. ka ɗauko labarin daga farko wa qala almaliku utuni rasul قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم سوداك أن ترى ماتا فما خطبكن ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه sai mata suka ce hasha lillah ma alimna alaihi min su'in qalat imra'atul azizi kaga yadda Allah yake jera magana al’ana hassan haƙo ana rawatuhu an nafsihi wa innahu da minas sadiqin zalika li ya'lama anni lam akunhu bil ghaibi wa anna allah la yahdi kaidal kha'inin wa ma ubarri'u nafsi kaga duk maganar ce in ka dauko inda Allah ya jera maganar nan ba inda aka kawo lafazin lamirin yake koma ga annabi yusuf alaihi salam fa hadha kulluhu kalamu imra'atil aziz wa yusuf idza ka fi sijni ai a lokacin ma da sarki ya tara matan annabi Yusuf yana ina yana kurkuku sai shi za a ce wannan magana su ce lam yahdur ba'du ila al-malik wala sami'a kalamahu bai taba ganin sarki ba bai taba jin maganarsa ba wala ra'ahu walakin lamma bahar bara'atuhu fi gaibatihi lokacin da wato rashin laifinsa ya tabbata a bayan shi bayan da matan za ta yi dole ta tabbatar da gaskiya shi da tace zalika li ya'lama anni lam akunhu bil ghaib yani lam akunhu fi hali magibihi anni ban ha'inci annabi Yusuf ba lokacin da ya zama baya tare da ni wa in kuntu fi hali shuhudihi rawatuhu lokacin gani gashi na ne shi yanzu bana bana ganin sa sannan kuma in ha'ince shi fa da idan lokacin da waɗannan dalilai suka tattara yake nuna cewar annabi Yusuf alaihi salam bai riga ya iso gaban sarkin ba sai bayan hakan ya faru don haka maganar matan me ya wannan ke karantar da mu fa'ida ta goma akwai alamar annabi yusuf ya yi tasiri ga zuciyar wannan mata akwai alamar gaskiya ta shiga zuciyar wannan mata domin gashi ma har tana cewa wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi har ma tana cewa inna rabbi ghafurur rahim akwai alamar fa matan nan ta karbi addini saboda annabi yusuf alaihi salam ashe idan mutum ya tirje ma gaskiya to yakan ci nasara akan ƙarya kuma har ma ya ci nasara akan shedan me kike aya ta gaba وقال الملك ائتوني به لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقال الملك sai sarki yace, ce ituni bihi ku zo min da shi amma wannan karo sai aka ƙara da wata kalma astakhlishu li nafsi zan keɓe shi domin hidimar kaina wannan ya fi ƙarfin a bashi ma jama'a wannan sarki yake buƙatar irinsa yanzu ka auna da wancan karo aiken da aka yi aya ta hamsin wa qala al maliku utuni bihi wancan karo sarki ce ku zo min da shi amma wannan karo aya ta hamsin da hudu wa qala al maliku utuni bihi astakhlisu li nafsi ashe abin da annabi yusuf yayi hikimar ta yi tasiri saboda haka sarki da yayi wannan bincike sai ya daɗa gamsuwa game da annabi Yusuf ya daɗa son annabi Yusuf alaihi salam don haka yasa yake ku je ku zo min da shi zan tsarkake shi zan keɓe shi ya zama wato zai rika hidima gaggare ni aj'alhu min khafati wa ahli mashurati idan kun kawo min shi zan sanya shi cikin ma'abota shawara kuma abin da sakin yayi daidai ne saboda yayi mafarki duk fadan babu wanda ya fassara ga wani ya fassara wanda ya fassara mafarki ai ya kamata ya zo fada ko da za a sake yin wani mafarki ba sai an yi aike ba Ga shi nan to malam ina fasara wannan kuma na yau a ya fi sauki saboda haka yake ni zan sa cikin mashawarta ta keɓaɓɓu to lokacin da annabi yusuf ya zo ba zan ba kallamahu da ya yi magana da annabi yusuf wai ai kuma gamsuwa sai ta wuce magana duk da saƙo ne ya samar son annabi yusuf yanzu kuma da ya yi magana da annabi yusuf Allah bai gaya mana mai ce mar ba amma ba shakka annabi yusuf ya faɗa mana magana ta ilimi Kala sai yace innaka al-yawma to kai in dai a yau ladaina kana wurin saboda ka ka shigo fadan mulki makinun kana da matsayi ba bawa ba aminun kana da amana a wurin mu. kaga duk wani abin da ya shafi rayuwar annabi su na batanci ya wuce fa'ida a nan ita ce idan mutum ya riko da gaskiya to za ta kai shi ga shaidar amana a duniya kafin a je lahira Allah ka samu iya me aya ta gaba قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال سيدنا النبي يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض ka ɗora min wato ka ɗora ni akan aiki mukami na kulawa da tattalin arzikin ƙasa dukiyar ƙasa gaba ɗaya a bani bin da yasa ce ka bani inni hafizun alim ni mai tsaron amana ne kuma ni masani ne a nan mun samu wata fa'ida fa'idar da malamai ke magana wanda alƙur'ani ya kawo mana ta inda ake gane wanda ya dace a zaɓe shi da mukami a shugabanci na gwamnati annabi yusuf alaihi salam ya gaya musu ya gaya ma wannan sarki ka ba ni rikon dukiyar ƙasa ya zama ni zan rika kulawa da ita kuma ba wai ya faɗa mar da ka ya gaya mar dalili me dalili inni hafizun alim ni mai tsaro ne game da amana sannan kuma ni masani ne wannan ita ce fa'ida ta goma sha wanda malamai suna cewa idan kana neman wato dalilai da kansa a bawa mutum mukami a zamantakewa na ‘yan adam to alkur'ani ya karantar da musu guda hudu ne abubuwa guda hudu ake la'akari da su na farkonsu shi ne tsare amana duk mutumin da ya tsare amana ya cancanta a bashi mukabi shi ne abin annabi su bai gaya mana na biyu ilimi saboda idan ka ba wa mutum mai tsare amana kuma ba shi da ilimi ta abin da ya kamata a yi amanar a aje wurin da ya kamata a aje amanar saboda jahilcinsa ba nan zai aje shi ba amma idan mutum mai tsaron amana ce kuma yana da ilimi to zai aje amanar inda ya dace a aje ta sannan kuma zai kare wannan amana daga barazan da duk za ta iya samun ta abubuwa guda biyu din nan annabi yusuf alaihi salam ya faɗe su cikin wannan aya ta biyar, da tsare amana da kuma ilimi tana yi wa ka ce me yasa annabi yusuf ya yi haka ai ya riga kowa ya san dalilin da yasa ya faɗa wanda ya tsare amana ta zina tsaron amana dukiya ba ta da wuya gare shi saboda ka sun ga shaida a kan ya yi zina gwamma ya zauna a kursu na shekara goma sha biyu to wanda ya ƙi yin zina dukiya kuma fa ai abu ne mai sauki ya tsare ta idan mutum ya iya tsare amana ta zina to wallahi zai tsare dukiyar jama'a amma duk mutumin da bai iya tsare zina ba wannan aikin banza ne ba ka ganin karuwai suke more dukiyar miyagun shugabanni karuwai ke more dukiyar miyagun shugabanni saboda da zinan za a hallaka shugaban amma idan shugaba ya iya kare kansa daga haɗarin zina to duk wata amana da zaka ba shi zai tsare ka saboda haka yasa malamai ke cewa zina ita ce mabudin kowane sharri a duniya saboda idan akwai hanya ta zina to duk wani laifin da kake sani da ka sani za a iya aikata shi Allah ka tare an samu guda biyu alhibbu wal ilmu kuma dalilin kowanne ya tabbata a tarihin annabi yusuf alaihi salam sarki ya samu hujjar annabi yusuf ya tsare amana ta al'auran matar mai gidansa bai ci amana ba wanda ko bai ci amanar matar mai gidansa ba in aka ba shi amanar dukiyar ƙasa wallahi zai rike kaga ya bada hujja na biyu ya nuna ma sarki yana da ilimi ilimin da ya ce ci al'umma da shi saboda ta dalilin fassarar mafarkinsa Allah ya kare al'umma gaba ɗaya daga halaka na fari wanda ya tinkare su to kaga dalilai biyu dinnan duka ba sai ya ce ga su ba ya riga ya gaya musu don haka tun daga matsiga ka tabbatar da abubuwa guda biyu game da ni to ka bani aikin da ya dace da kwarewa na shine tsare dukiyar ƙasa shin wannan maganar ba ta tafi a yadda ya dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da annabi Yusuf alaihi salam kuma in ka lura da ayan nan sai ta tabbatar da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi annabi Yusuf alaihi salam ya samu ganin mai mulki ka ba ni muƙamin tsare dukiyar ƙasa saboda ni babban mutum ne ɗan annabawa ya faɗi haka? Lalala kuma ko da ya faɗa da bai yi laifi ba yana da damar ya ce ni jikan annabawa ne don haka a bani tsare wannan yana da damar ya faɗa saboda hadisin manzon Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-karimu al karimi al karimi al karimi yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim in dai kana maganar mai asali mai karimci to ba kamar annabi yusuf shi ne annabi yusuf dan annabi yaqub dan annabi ishaq dan annabi ibrahim amma duk da haka duk da irin wannan darajar asali annabi yusuf bai ce ka zaɓe ni ka bani mukami saboda ni dan annabi bane ba saboda ni kyakkyawa ne duk duniya ba mai kyau na sai kaga wanda ya zabi wani akan kyau batacce ne wanda ya zabi wani akan asalinsa ai dan ƙasa ne to batacce ne wanda ƙasa annabi yusuf baƙo ne amma gashi ya amfani mutanen misra wanda duk ƙasar misir ba a samu wanda ya fassara wannan mafarki wanda a dalilinsa aka samu ceto ga al'umma ba sai annabi yusuf kuma ba ko ne saboda haka da baki ake ginin gari me yasa kaga madina ta shahara ta samu daraja Manzo Allah ba dan madina bane asalinsa mutumin makka ne ya dawo madina amma da yake ya kawar da kabilanci musulunci bai yarda da kabilanci ba sai Allah ya sa garin albarka har zuwa yau yanzu idan kana neman wani daga Najeriya zai tafi umara zai ce ma ina son zan je Madina kafin ya zo Makka saboda albarkan wannan gari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na uku da ake lura da shi wajen ba da mukami a gwamnati a musulunci wato shine karfi ana la'akari da karfi wanda malamai sun yi magana dangane da wannan karfi din karfi na jiki yana zuwa ta sashin aikin da ya shafi leburanci suna ba da misali da tarihin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya haɗu da ibnati shafi madiyan yarinyar dattijan madiyana wanda Allah ya ba da labarinsa a suratul qasas wanda yana nuna cewa akwai abubuwa guda biyu wanda ita wannan yarinya ta faɗa inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul aminu da karfi da riƙon amana waɗannan sune ne cikon waɗannan abubuwa da ake la'akari da su ta wajen ba da mukami kuma ba hakan ba ma Allah subhanahu wata'ala ya mana ishara da mala'ika Jibrilu me yasa inda kana tambayar me yasa Allah yake turo mala'ika Jibrilu da saƙo sai Allah ya gaya mana ya dace da mukami na abashi ya dace da siffofi na wanda ya kamata a bashi mukami a suratul takwir innahu laqawlu rasulil karim zamma amin yace innahu laqawlu rasulin eh, rasulin karim zi quwwatin kaga da farko yace innahu laqawlu rasulin karim shi dan sakon mai karinci ne zi wanda ya dace da maganar ita wannan yarinya inna khayra man ista'jarta alqawi zi quwwatin inda zil arshi ya zama yana da almakana a wurin Allah tabaraka wa kamar yadda annabi Yusuf ya samu wannan almakana wurin sarkin saboda yace innaka liyawma ladaina makinun aminun Allah subhanahu wata'ala yana magana game da mala'ika Jibrilu zi quwwatin inda zil arshi makin sannan muta'in samma Aminu. idan ka haɗa waɗannan sifofi guda hudu an gama duk shugaban da bai dace da biyun nan ba wanda annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa wanda sune ainihi sifofin da suka suke da alaka da wanda za a zaɓa wanda zai ce a zaɓe ni kamar yadda annabi su ya faɗa to su ake dubawa idan ko ba shi ya faɗa ba to ana karawa da waɗancan guda guda biyu sai su zamanto hudu kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gane annabi Yusuf wato ya mana ishara ta wannan da cewar ba laifi ba ne dan an nemi mukami idan akwai cancanta annabi Yusuf alaihi salam ya cancanta yanzu ka lura akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna wallahi la nuwalli hadha al-amala ahadan yaf'aluhu aw ahadan harasa alayhi duk wanda muka ga yana sha'awar mulki ba za mu bashi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce a ba mu mukami to ba za mu bashi ba duk wanda muka ga yana sha'awar mulki ba za mu bashi ba to shin wannan yayi karo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba bai karo da shi ba ibn taymiya yi kokarin warware wannan wannan matsala tsakanin abin da annabi yusuf ya yayi yace ka bani mukamin tsare dukiyar ƙasa sannan kuma shi manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi mukami ba za mu bashi ba kuma duk wanda ma ya nuna alamar yana sha'awa ba za mu bashi ba sai ce bambancin su shine annabi yusuf annabin Allah yana gaba ta halakar mutanen masar gabar halaka sarki yi mafarki ga mafarkin fari na gaba na tinkaran wannan fari yana tinkara su ga umarnin da ya ba mu sarki idan ba a samu wanda ya tsare amana ta dukiyar Masar ba to ta jama'a farin nan in ya taho zai halaka su yanzu ka lura da kasan nan yadda muke ciki da kasashen Afirka da sauran duniya musamman dai a zamanin yanzu ba abin mamaki bane mutum ɗaya. ya handame dukiyar al'umma gaba ɗayanta bai damu ba to shine abin da annabi yusuf alaihi salam yake tsoro annabi yusuf yace in ba shi ba tun da shi kadai ne manzo a wannan lokaci in bai ce a bashi mukamin nan ba halaka za ta hada hada shi saboda haka larura ta sa annabi yusuf nan take ya nemi a bashi mukami saboda halin da ake ciki wanda kuma Allah da kansa ya bamu labarin halin da aka shiga din kafin Annabi Yusuf ya nemi a bashi wannan mukami don haka ba za ka haɗa hadisin manzon Allah da irin halin da shi Annabi Yusuf alaihi salam yake ciki ba yanzu kamar kai kaga ba ka da wannan daraja ta annabci ba ka da wannan daraja ba ka da tabbacin za ka tsare waɗannan abubuwa amma Annabi Yusuf yana da tabbaci saboda manzo ne na Allah kaga yana da tabbacin zai tsare wannan abin sannan magana da ya faɗa ma sarki bata saba ƙa'ida ba saboda ya gaya ma sarki daidai ƙwarewarsa ya kamata aikinsa ya zama tunda sarki ya nemi ya sanya shi a cikin mukarrabansa sai ce to in ma za ka bani mukami ga inda na dace Ka ga an shawara kenan ta amana ya gaya ma sarki abin da ya dace kowa ta hanyar kwarewarsa ya kamata a bashi mukami ni kwarewata ta tsaya kan tsare amana da kuma ilimi idan abu ya shafi ilimi da tsare amana to babu wannan wannan kwarewar ta fi dacewa da wato kulawa da tattalin arzikin ƙasa kaga in ka lura abinda annabi yusuf alaihi salam yayi wato ya dace da ainihin yanayin da yake ciki wanda shine abin da malaman tafsiri suka faɗa in ka duba tafsirin al-Imam razi a al Kabir a mujallal na farko shafin 482 haka nan al-Kashaf na al-Imam Az-Zamakhshari a mujallar na uku shafi na ɗari tamanin da hudu ibn kasir shi ma a tafsirinsa wannan ayan ya ce ma madaha nafsahu annabi yusuf ya yabi kansa ya yi ma kansa yabo wa yajuzu lirrajuli zalika Iza juhila amruhu babu laifi idan mutum ya nuna yabo ma kansa idan ba a san waye ba annabi yusuf a wannan lokaci duk da cewar sarki ya gamsu da al'amarinsa amma bai gama sanin waye ba saboda sarkin ba musulmi ba ne. don haka annabi yusuf yake gaya mar yanzu ka tabbatar da ƙwarewa ta ta gefe biyu annahu hafizun ya'ani khazinun aminun alimun zu ilmin wa bafarin mimma yatawallahu ka tabbatar da abubuwa guda biyu ta wajen magana da ma sannan ka tabbatar da tsaron amana sannan ta fassara mafarki da nema ka tabbatar da ina da ilimi sai ka haɗa waɗannan ƙwarewar guda biyu sai ka bani aikin da ya dace da su kuma babu aikin da ya dace da shi face tsare dukiyar ƙasa الله ka sa mu koyi da manzanninka me aya ta gaba وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع عذر المحسنين wa kazalika makanna li yusufa fil ardi to kamar haka kamar yadda je al'amarin annabi yusuf alaihi salam ya ƙare a gidan sarauta to haka nan yake nuna maka mun tabbatar ma annabi yusuf alaihi salam shugabanci fil ardi a ƙasar masar ya tabawwa minha ya sha, yana wato sarrafa mulki ta inda ya ga dama nusibu bi rahmatina man nasha muna samun wanda muka ga dama da rahamar mu wala nudhi'u ajran muslimin kuma ba ma sauya ladan masu ta aiki wanda wannan ya mana ishara ga fa'ida ta goma sha uku aljaza'u min jinsil ibtila gwargwadon jarabawar da Allah ya baka gwargwadon sakamakon da zaka samu annabi yusuf alaihi ya dade a gidan fursuna da farko dai yana rijiya kaga rijiya matsi ya fito ya shiga matsi na bauta ya fito ya koma matsi na zaman gidan yari to da Allah subhanahu wata'ala ya kai saka mar sai ya bashi duniyar gaba ɗayanta ya ba shi mulkin duniyar da can yana cikin kunci na rayuwa to ba annabi Yusuf kadai ba shi yasa Allah ya ƙarasa ayan nan da wannan kalma da ya fara da kazalika maskan Yusuf karshe ba sai ya ce nusibu bi rahmatina man nasha wala nudhi'u al muhsinin duk masu kyautatawa ba ma watsi da ladan abin da suka aikata wato har yanzu idan an samu wani mai kama da annabi Yusuf to fa zai samu sakamako irin na annabi Yusuf alaihi salam har yanzu ba za a bari ba kuma har zuwa tashin kiyama ana taka maka gwargwadon abin da ka aikata ibn al-qayyim jawziya akwai labarin da ya kawo yana rabatul muhibbin shafin 445 malamai suna kawo shi illa dai abin da zaka tabbatar alqur'ani ya riga ya tsaya da labarin matar mai gidan annabi yusuf alaihi salam kuma babu wani hadisin manzon Allah da ya faɗi abin da ya sake faruwa karshen magana dai alama ce da take nuna ta tuba ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine karshen abin da Allah ya faɗa game da ita wannan matar. ba ka samu wata aya ko wani hadisi da ya magana akan labarinta amma akwai labarin da malaman tarihi suna kawowa da malaman tafsiri eh, ibn qayyim shi kansa ya kawo labarin littafin nasa eh, karkashin ka'ida da yake magana a kai ka'idar ita ce man taraka lillahi shay'an awwabahu Allah khairan minhu duk wanda ya bar wani abu don Allah to Allah sai ya canza mar da wanda yake wancan duk abin da ka bari don Allah to Allah zai saka ma da irin wannan abin kuma wanda ya fi shi daraja yana cewa fa awabahu Allahu an makkanahu fil ardi Allah ya canza ma Annabi Yusuf alaihi salam da jarabawar da ya masa ya bashi kasar Masar ya tabawwa minha haythu yasha wa atathu al mar'a ita wannan matan sai gashi ta dawo gare shi sagira sa'ila ragiba fil wasl al halal wai cewar matan ta dawo tana neman Annabi Yusuf alaihi salam ya aure ta tana yiwa mijin nata ya mutu daga baya wata zawajaha har ma dai suka yi aure shi na nabi yusuf yake ce mata haza khairun mimma kunta mimma kunti turiji ai aure shi yafi alkhairi akan abin da da kike nema na lalata wanda wannan labarin babu shi a hadisin manzon Allah babu shi cikin ayar alqur'ani ko bai dace mutum yayi shi ba saboda zai iya zama ƙarya ga annabin Allah ba yanda za a yi musan ƙarshen al'amari sai fa idan Allah ya ba mu labarinsa zamani ne mai tsawon gaske zamani ne da daddan gaske ana magana jikokin annabi ibrahim alaihi salam ta ya za a yi ka samu gaskiyar labarin sai ta hanyar allah ko ta hannun manzon allah wace hanya ake samun labari daga wurin allah alqur'ani idan bai zo a alqur'ani ba to magana ta kare ta yaya ake samun bayani daga manzon allah ta hadisi ingantacce babu hadisin da ya inganta wanda ya kara mana labari game da ita wannan mata ta auri annabi yusuf ba illa dai Allah ya karantar da mu darasi game da rayuwarta magana ta gari ba wai shin ta auri annabi Yusuf daga baya ko bata aure shi ba wannan al'amari ne na masu shan masu son wato shagalta suna son su ji meye karshen labari na hiran soyayya wannan ba soyayya ba ce da Allah madaukake yake magana akan irin ta rayuwar mutane la la la darasi ne Allah ke karantar da mu game da labarin da ya bamu idan darasin ya kare sai Allah ya ja. Allah ya samu gani sai kuma aya ta ƙarshe wala ajru wala akhirati khairun lil ladina amanu wa kanu yattaqun wannan fa na duniya kenan sakayar da Allah ya ma annabi Yusuf alaihi salam ka dubi yadda rayuwarsa ta zama farko dai rijiya aka komo bauta aka koma kurkuku haka dai Allah subhanahu wa ta'ala har dai tseratar da shi yana fita daga kurkuku sai gidan mulki sai shugabancin ƙasa wannan sakayya da Allah ya ma annabi Yusuf ta duniya ba ta kare ba wala ajrul akhirati sakamako na lahira fa khairun tafi ma sakamakon da ake bayarwa a duniya lillazina amanu ga duk waɗanda suka yi imani kaga darasin kenan ba wai labarin annabi su ake so a baku kawai ba labarin yayi tasiri gare ku ku yi imani irin na annabi su alaihi salam wa kanu yatakuna ku zan masu kiyaye abubuwan da Allah ya haramta Allah ya haramta zina ya haramta ƙarya ya haramta sata ku rika kiyayewa game da ababen da Allah ya haramta to sai ku samu sakayya ta duniya kuma ta lahirar ta ta duniya kyau Allah ka samu iya wanda wannan ya ba mu fa'ida ta ƙarshe al-ibtila'u lazim idan Allah zai yi irin wannan jarabawa ga jikan annabi Ibrahim alaihi salam kana tsammani akwai ɗan adam da ya tsira babu makawa duk ɗan adam sai ya samu jarabawa a rayuwarsa babu makawa kowane ɗan adam sai ya samu jarabawa a rayuwarsa kafin ya tsira wannan shine maganar sai al shafi yana cewa layu makkan hatta yubtala ba a ma ba ka damar more duniyar sai an jarabce ka duk mutumin da ya hau martaba ta walittaka to ka sani kafin ya zama waliyin Allah sai da Allah ya gwada shi haka kawai ba za ka zama waliyin Allah ba sai Allah ya goge ka ya gwada ka annabi Yusuf alaihi salam eh, mun yi magana akan an jefa shi a rijiya aka fitar da shi daga rijiya aka sai da shi a matsayin bawa ya samu lokaci yana ta hidima irin ta bayi bauta rayuwar bauta ƙarshe ya fada kurkuku sun maja a tamke sai da ya bi waɗannan matakan jarabawa sannan Allah ya tabbatar da shi akan walitaka akwai wani waliyin da ya isa ya samu walitaka Allah bai jarabta shi ba babu shi wanda malamai sun yi magana akai kamar ibnu qayyim jawziya cikin zadul ma'ad mujallad na shafi na goma sha ɗaya al maqsud annahu subhanahu iktabbat hikmatuhu annahu la budda an yamtahina an-nufusa wa yabtaliha ka'ida ce Allah ya rubuta ya kaddara ya tabbatar ya zartar duk dan adam sai ya mai jarabawa wannan shi da ka so da kaki da ka sani da baka sani ba Allah sai ya ma kowane dan adam jarabawa wa bin bil imtihani tayyibaha min khabithiha ta jarabawa ne ake gane mai kyau da kuma mara kyau wa man yasluhu lil muwalatihi wa wa ya dace a bashi karama wa ya dace a bashi annabci wa ya dace a bashi walittaka wa man la yasluhu wa dace ba wanda ya ci jarabawa shine sai Allah ya bashi karama ya bashi martaba ta walittaka وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان Allah sai ya yi mana jarabawa yanda ake wato sanya karfe a wutar maƙera, ta fitar da datti ka zahabin lazi la ya kalusu wala ya sumin gishihi illa bil imtihan ya za a yi ka tsaftace zinari sai ka kona shi to haka rayuwar dan adam take idin nafsu fil asli jahilatun zalima asali rayuwar dan adam tana da jahilci tana da zalunci saboda haka sai Allah ya jaraba ta ya goge ta ya wanke ta ya tsaftace ta daga jahilci da zalunci min al-khubuth ma yahtaju khurujuhu min as-sabk wa tasfiya fa in kharaja fi hadhihi eh, fi hadhihi dar idan mutum aka gama wanke ransa a nan duniya an gama tsaftace ranka daga dukkan wani dauda to shikenan sai ka samu karama irin ta Annabi Yusuf a lahira ka samu aljanna wanda ko bai kyale an gama masa jarabawan ba ana jarabawa ya kici ya faɗi an yi ana ta kokarin a yi mai jarabawa yana dagewa bai son yi ci ta zina bai ci ba ta sata bai ci ba ta wannan bai ci ba to wannan jarabawan dai Allah ba zai fasa ba yaushe za a ci gaba in ya mutu za a mar da wutan jahannama alkawari ne na Allah wa illa fa fi kiri jahannama fa idza huzziba al-abdu wa nuqiya ko da musulmi ne wannan jarabawa sai Allah ya maka ka kyale a maka a duniya ya fi alheri domin idan ka kyale a duniya zina ba kyau batta sata ba kyau bashi ƙarya ba kyau bari wannan to idan ka gama za ka samu karamar Allah da tsira a duniya kana tashi a lahira ka wuce aljanna idan ka ki ka ci jarabawan a duniya satar ka ki bari zinan ka ki bari to ba za ka yi a bari ba ko da kai musulmi ne in ka mutu sai an yi ma wannan jarabawa da wutar jahannama wanda ne daga baya ake cewa ake ceton bayi Allah ka tare mu wannan abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara shi babu wanda ya isa ya tsira a duniya sai ya bi wannan jarabawa ta Allah subhanahu ta'ala kuma in ka ci zaka samu daukaka tun daga duniya kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratul a'raf aya ta 137 wa awrasna alqauma allazina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasma'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rifun wannan ya nuna cewar in an yi hakuri aka ci jarabawa to za a ga bayan makiya tun daga duniya akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi da wannan tambaya yana cewa ko gaskiya ne cewar zanen da ke tafin hannuwan mutane in ka zuba hannunka za ka ga akwai zane wai sakamakon wuka ne da matan na suka yayyanka a zamanin annabi yusuf kaga mutane ma suna dariya don sun san kariya ce saboda ai akwai mutane ma kafin zamanin annabi yusuf alaihi salam kafin zamanin annabi yusuf ya hannu su yake babu zali wai mutum ba zai ji daɗi ba sai yayi ma Allah ƙarya Allah ka tare wanda yake na matsayin azumin mata mai haila da ta ɗauki azumi a bisa tsammanin jinin zai ɗauke mata kafin faɗuwar rana subhanallah a ɗauki azumi da haila ba ta inganta ba ah, ibada ba ta inganta ba sallah da azumi ga mai haila ba su inganta shi tana da tsarki babu ma sabani a tsakanin malaman sunna akan haka wanda yana kitabul ijma na ibn al-munzir shafin 398 ko ya dace mutum ya shafa mai da ke tsirar da gemu babu laifi mutum dan ya shafa mai saboda kawar da aibu samar da kyau shine wanda shari'a ta hana yana fatawa fatawa islamiyya mujallal na shafin 414 wanda ke ko ya dace a shari'a limamin da ke zuwa daga wuri mai nisa yana yi ma mutane sallar tarawihi ya caje su wani kuɗi subhanallah subhanallah gaskiya bai dace ba mutum ya yi ƙoƙari ya gyara zuciyarsa ya riga ibada domin Allah Shi ne mafi dacewa wannan mun yi magana a kai yana daga cikin abin da malamai sun yi fatawa a kansa domin ciniki ne da ibada wanda kuma babu shi a zamanin farko kuma yana kawar da ikhlasi amma su mutane bai dace wanda ke kulawa da al'amarinsu na addini su yi watsi da shi ba wannan yasa kamar su al'imamu malik suke cewa dan an yi tsada kan al'amari na addini ba laifi ba ne, don wasu lokuta za ka ga mutane ba san darajar malamai ba malamin su na wahala ba su san za su tsare za su rufa mai asiri ba wanda kana gani har zuwa zamanin yanzu za mu iya biya ma 'ya'yanmu kuɗi mai yawa a boko amma kuɗi kaɗan na a karantar da 'ya'yanmu addini ya gagara kaɗan bai wuce naira dubu ɗaya dubu biyu uku hudu biyar amma za a iya kashe dubu ɗari wani ma yana kashe miliyan saboda karatun ɗansa shi ne abin da alimamu ma yake tsoro yake cewa to idan aka ce ba za a yi ciniki akan haka ba sai a waye gari jama'a sun yi watsi da addini addini ma ya mutu wato akwai waɗanda ke ganin ba laifi ba ne hakan a larura amma shi malami ya guji hakan shi ya fi dacewa gare shi idan wata idan wata addu'a da ko salati da annabi yayi a cikin sallah ta zo da ifradi ko ya dace liman ya mayar da ita a matsayin jam'i la ba a canza lafazi na addu'a da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali rabbana atina fid dunya hasana aya ta alqur'ani da ka zo addu'a kai kadai ne rabbi ati atini saboda ka mai da addu'ar kai kadai don ruwa baka son kowa ya samu idan Allah ya magana ko manzo yayi addu'a ba a canza lafazi wato akwai abubuwa da baka isa ka canza su ba a tsari na shari'a ba ka canza adadi na zikiri ko addu'a ba ka canza siffa na addu'a ko zikiri ko salati ba ka da iko ka canza wuri na zikiri ko addu'a ko salati idan aka ce wannan addu'a ana yin ta da yamma baka isa ka da ita wani lokaci ba sai dai yamma saboda ba ka kai manzon Allah sani ba annabi ya san albarkan da duk Allah ya sanya masa zikirori ya ce wannan a yi addu'an nan ko zikirin nan da yamma don haka in kayi da safe kayi aikin banza waye sa ka idan annabi ya faɗi abin sau ɗaya in ka ce za ka yi karambani ka yi sau goma nan ma ba ka da lada ba a canza adadi saboda haka ka bar lafazi yadda ya zo daga ayar alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake ko ya dace idan idan mutum budurwa wato saurayi ya ga wata budurwa yana son ta da aure sai ya kasance mahaifinta ya a bisa dalilai na kabilanci amma kuma ita uwar yarinya tana son a yi auren sai aka tafi kotu saurayi da budurwan suka shigar kuma kotu ta musu aure shi da ke tambaya ko hakan ya dace ai ba daidai ba ne wani malami ya yi shishigi ga karar da kotu ta yanki ba tare da ya san hujjar da kotu ta dogara da shi wajen hukunta wannan karan ba ya zama mutum ya yi aiki da zato kenan ba da ne ba wanda kuma haramun ne a sunnar manzon Allah ya za a yi a yanke hukunci a kotu sannan ka zo kana tambayar wani malami ina hukuncin wannan kotu abinda kotu ta yi idan malamin ya yi magana bai dace ba saboda bai san meye hujjar da kotu ta dogara da shi wajen hukunta wannan abin ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا لنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب